واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون yayin da suka bar addinin Allah sai suka canza shi da abin da shaidanu suke faɗa na ƙarya akan mulkin annabin Allah Suleiman a yayin da ya riya cewa mulkinsa ya tabbata ne da sihiri to suleiman bai kafirta da yin sihiri ba kamar yadda yahudawa suke rayawa su shaidanun su ne suka kafirta saboda suna koya wa mutane sihiri suna koya musu sihirin da aka saukar wa mala'ikun guda biyu haruta da maruta a birnin babul a ƙasar iraki don Allah ya jarrabe su ya kuma jarrabi mutane kuma waɗannan mala'iku guda biyu ba sa koya wa kowa sihiri sai sun faɗa masa sun bayyana masa sun ce mufa jarraba ce ga mutane kada ka zama kafiri da koyon wannan sihiri wanda duk bai karɓi wannan nasiha ba sai ya koyi sihiri a wurinsu daga cikinsu akwai sihirin da yake raba tsakanin miji da matarsa ta hanyar sa musu gaba a tsakaninsu ba wanda waɗannan masu sihiri suka isa su cutar sai da izinin Allah da ganin damarsa sai su koyi abin da zai cutar da su kuma ba zai amfane su ba waɗannan Yahudawa sun sani cewa duk wanda ya canza littafin Allah da sihiri bai da wani rabo a lahira tir da abin da suka sayar da kawunan su da shi na canza wahayan Allah da shari'arsa da sihiri da sun san abin da zai amfane su da ba su wannan batan da wannan mummunan aikin ba مبيني